To masu kallon mu da fatan an kwana lafiya an wuni lafiya masu kallon mu sai dai an yi ruwa amma yanzu Allah ya kawo mu gidan wasa ga manyan yan damban nan fito duka ga su shagon yalo dan zuri nan ga su dan yalon sikino nan ga su dogon ziwai ga su autan yan ga su bahagon mai bulala ga su raban ibola ga su sila garuwan cindo masu kallon mu da dai sauran to ga wasa nan kuma an taka tsakanin musa babu da kuma shafon shafon audin tunga to ga dai wannan wasa nan da autan shagon audin tunga da kuma musa babu ya ha masu kallon mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una autan shagon audin tungan ne ya kashe wato shi musa bahagon gurgun masu kallon mu Musa shagon bahagon gurgun na gaba da na to kun ji wato shi wazirin sarkin yakin damban muka dan damban yana baiti akan shi wanda aka kashe din gashi nan za a zagaya da shi autar shagon audin tungan domin yayi nasara a wannan wasa Thank you. ko masu kallon shagon yalo ɗin su nan shi ma a shafa ya ɗauko waƙarsa saka kuma dogon kuma ya kamar ya kama shi zuciya ma ya zo zai kama shi amma dogon kuma ya ga ya kama wannan ya kama shi Agwa mai hulala ne da silan gudawa ga ana ƙara kama shi gura mana masu kallon mu sile shagon garkuwacin da ke nan haka ɗauko Ina mai Thank you. to masu kallon ga wasa na kuma yanzu ya haɗu tsakanin shagon yalo don da kuma dogon zy masu kallon Yeah. kara gona kona tsakanin dogon CY din da kuma shagon yalo ɗan surun masu kallon mu ga dai shi nan mai aiki masu kallon dogon CY din ya kai hari amma shagon yalo ɗan suru ya da wannan hari da ya kai mai dogon da shi da shagon yalo ɗan da da da na ke da shi da nan nan ana yin da za ta rawa da su ba sa abin da ce na ke ba ya ji da shi to ga dai wannan wasa na dole su da marmarin ta goma shi kai da mutu Allah ya gogo zuwa shago da su shago da su ana yi mutu makarama akwai mai akwai mai na gode ma salama to ga dai wannan wasa na. tsakanin shi dogon CY din da kuma shafan yado don turin masu kallon ga dai wannan wasa ko masu kallon komai yana iya faruwa komai yana iya faruwa a daidai wannan lokaci Shabe ya kai suru, ya kai suru ya kai to kamar dai rago ragon ne za a sake yi ga shafan yalo na nan mai farin wando to to shagon yalo dan zuri ke abdullahi a shafan ya kowa Yau na ala na riga na sai

To ga dai wannan rago-rago na an sake karawa tsakanin shi shagon yalo ɗan zuru da kuma dogon ziwa idan masu kallon. Thank

ba masu kallon mu dan dan dan dan dan dan ga shagon yalo dan zuru ga raban ibolan ga kuma silan gudawa masu kallon mu Thank you. suna kuda wannan an ɗauko mai waƙar garba ɗan mutanta taka lafiya masu kallon ga suna baban ibola kenan wanda ake tunanin wannan damba ya haɗu da shi da sile shagon garkuwan cindo wanda da dai kada ku manta a kudu yake ya koma ɓangaren gurma ɗan ga dai wannan al'amari nan ku biyo mu mu ga yadda za ta ɗan kasance ba masu kallon mu ku dai biyo mu mu ga yadda za ta kasance tsakanin shi rabon ibolon da kuma sile shagon garkuwar da wanda yake bangaren kudin ya koma bangaren gurma to masu kallon mu ga kuma wasa nan an take tsakanin bushu shagon inda da kuma autan yan biyar masu kallon mu mai wato ja jinin kare shine kucu shagon indan daga bangaren arewa shi kuma autan shi shine mai gajeren wato ashkala daga bangaren gurmana Kuma yana kallon ka, wallahi Likita yana kallon ka a To ga dai wannan wasa na masu kallon mu mu ga yadda za ta kasance tsakanin shi autan yan ɗin da kuma ushu shagon inda.

kallon wallahi tutu shagon innan ne ya hallaka wato shi auta ƙefiyar Ko masu kallon mu wallahi ushu dai shagon indan ya da takura ya shimfiɗa wa autan biyar ɗin hannu wallahi sai da ya tuntsira ƙasa to masu kallon mu kowa son ganin wanga dambe ba tsayayya ba ce ba gaba ba ce wasa ce kowa shi mai isa na san kan baka da wada da shaki cin din ke bai da musa to masu kallon mu dandan dandan dandan kowa shi ta shiga ga shila shagon garko cinda ga kuma to kun ji ciyaman ya koma harshen build the whole Nigeria and most interested in local Gambian boxers are interested in this match. Shiro Kuda is a player who has been included for all the decade. He decided to change and transfer to Gurumana. He is now a Gurumana player and one of the most formidable talent and the terminal of Kudu, which is Nazar Dabo Ebola Alite. Sajir Mata an tudu Rabe Babu Ebola an shagon garkocin da Ladies and gentlemen, the whole world, the whole world. Fada a ya ce amal lola na kallon ka, an ta ya ga kudin gaban sarki ne na garba da duk rana. To, ladies and gentlemen, historical, memorable, and talented,

Today, Sule is facing Rabe Bahabo Ibola of Kudu. Ladies and gentlemen, it's a history. It's a remarkable change. The war is on. The tension is high. The good are top. The Gulmana are tense. Lord, the hour we do to the round of blood. Ladies and gentlemen, this is the second round of the tournament between Sule, Shagongan Conchindo, and Rable Babu Ibola. The match is just between Ibola and Conchindo. We are now facing another challenge between Ibola of Kudu and Conchindo of Kurumana. They are We are the name of each talented and the historical name. That is just the beginning. Rabbi, be very careful. She is born. She is serious. She is determined. He has no fear of you. He loves you. He loves him. The match is on. Rabbi is calm today. Rabbi is cool. Rabbi is calm. Rabbi is cool. No change. Where is the duration? determination of is there. You should be very careful about Sule. Sule is a player that knows about anything at play. He has now changed to do the matter than king and the lions of local Dambe wrestling in Nigeria. Ladies and gentlemen, we are witnessing another remarkable important match. between Ebola and uh, Karfon between Kudu and Gurumana. Sitting on that time, the match is going on. We don't understand what your is doing. We don't understand what you are playing. You are dependent on them. Be as a genetic attack as we know. You are a left man, and this is a right man. Let us see what is going to happen. Ladies and gentlemen, to ki kuma ciki come to the a dawo cori a dawo cori a dawo a a a a a a ba ko ko a a ba hada bane To ga raban nan ya baci ya hakuri. Kai, kai, kai, kai, kai, kai, ya ba shi ga dai nan ya yi kuskure amma ya durkusa ya bashi hakuri. to ga dai alkalin wasa nan kamar ya busa wannan wasa to ga dai turmi na biyu na an ƙara dawowa We are now waiting to see the second round of the match between Ebola, Okudo, and Dr. Chunde That is not the determination. That is the determination. Kuwa da ne whoever just should, should, should. The Bola and the continue. ya powers ta so I don't know. Rabbi, Mr. Wallahi, Tallahi Abdullahi, ta haɗa bala'i. masu kallon mu mai dogon wandon da ya kada kuma ta shine sulan kudawan daga bangaren gurin mata To ga turmi na uku na an dawo wannan wasa wanda dambansu ko ya yi kisa to ga dai wannan wasa to masu kallon mu masu kallon mu ga cikin kuda wannan ya kai hari amma dai raban ya ankare masu kallon mu Durma da kowa sarki. To masu kallon mu. girma da kowa saki to masu kallon mu gaje wannan wasa na tsakanin ibrahim ne ake yi da shi da garkocin ne shafon garkocin ne rabe da habar ibrahim to jama'a shafon garkocin ne shi da shi da rabe da habar ibrahim shafon garkocin ne da rabe da habar ibrahim shafon garkocin ne da rabe da habar ibrahim to to tashi da naki tashi na mutum kan yanzu wala a'a a'a a'a ba ta senior senior ai ai senior To kan yiwa kenan da kuma dakta na gurbata masu kallon gashi nan dai ana masoya suna ba shi kuɗi masu kallon kallon wannan wasa sakamakon rabe rabe rabe rabe kallon silan goro madan sun janye shi shi kuma ga ɗan galadima nan shi ma ana dika masa dan galadima kenan yake likawa rabon gobe to sakamakon wannan wasa dai har ya so ya zama kacaniya amma dai Allah ya kiyaye rafi ba agon ki bola ke nan abdullahi a cikin ya ɗauko wakarsa